nan fa ba gurin kashi bane da Allah tashi ka bar gurin nan da Allah aikin banza aikin wofi to sai me a wurin a wurin neman abinci ku sawa mutum ido sannan a wurin bayan gari ku sawa mutum ido eh aikin banza aikin banza aikin wofi eh to ne don na kashi ma anan ne eh don na kashi anan shine wani abu wallahi ku kace ku bata mu rai in ban je na yi ciye-ciye na ba na yi gamje-gamje na wallahi na zo na fesa muku kashi makoci gama wallahi sai ya sati bai samu ko naira ba bari je gejin gwamnati ga wanda zai hana ni kashi a filin gwamnati gashi can ai na je filin gwamnati sai me ne aba aba sai in samu sai sai ga wanda zai zo samun ido anan anan sai in zo samu wanda zai samu ido mama ga wani zai min kashi a tuwo na yana miki ki toshe duwawun Malam ka bani kuɗi na. Eh, me yasa me kike kuka? Wani ne ya kwata min kuɗi na. In kin ganshi zaki gane shi? na ina ka yanzu an je wannan koma gida ne ma bacci nake da Allah ka ba mama sai ka ba ma babu biyu ka gane sai ka ɗauki ɗari eh. sai ka je ka itacen ɗari biyu ka gane sauran canjin ka ajiye min zan sha kayan iya ne ka gane yawwa Ina yake? Gashi nan. Alan jima. Ina kudin da karba wurin yarinyar nan? Jima na, ina kudin da karba wurin yarinyar nan? Kai ka hakuri mana waye ne yasa ta ma yarinyar ka? Ka gana ma kamar da barawo ne? Kakkare na min waya mana kai zan tottoshe ka fa. Kakkare na mu. Ba damuwa ka je mun barka da Allah. Ba bori da sanyin jiki. Mun ga mun ga malam. da wanda aka ba mu kuɗi da wanda ya kalla kuɗi duka musu yasi sun mutu What? A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. kaura sa'a ne sa'a ne sa'a ne sa'a ne ya aka yi ne to lafiya alhamdulillah ya garin ne lafiya kwana biyu ai kwana biyu normal wato dama ina neman ka ina so ne in sayi tarko a wajen ka amma ina son tarko mai karfi akwai tarkon da zan hada maka ka gane mm. idan ya kama zabuwa yana kamawa kafin ka karasa gurin za ta iya mutu What? Idan aka samu matsala ya kama 'yar kuma bai kama uwar ba fa. Ai kafin ka biya ta yi danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode.